Firaministar Birtaniya Theresa May da shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron sun haɗa kai don yaƙar kamfanonin fasaha da kuma tabbatar da ganin sun tashi tsaye wajen yaƙi da aƙidar ta'addanci a kafofin sadarwa. Birtaniya da Faransa na fuskantar ƙalubale wajen yaƙi da 'yan ta'adda cikin gida, kasancewar ire-iren hare-haren ta'addanci da aka kai musu irin na birnin Paris da Manchester da Nice. Ranar Talata ta gabata ne mai ta ziyarci Paris domin gudanar da wani taro kan hanyoyin daƙila ta'addanci da kuma maganar ficewar Birtaniya daga ƙungiyar tarayyar Turai. Ta ce manyan kamfanonin fasaha ba sa yin abin da ya kamata wajen tabbatar da ganin sun hana masu tsauran ra'ayi amfani da su. Macron ya yi kira da sauran kasashen Turai musamman ma Jamus da ta shiga wannan yunkuri na yaƙi da yaɗa ƙidin ta'addanci a yanar gizo. Kamar yadda Mai ta ce idan har kamfani bai ɗauki matakin kare yaɗa aƙidar ta'addanci ba a dandalinsa, yana iya fuskantar tara. Yanzu haka a Birtaniya an samar da wata doka da ta baiwa jami'an tsaro ikon duba tarihin amfani da yanar gizo na kowane mutum a ƙasar. Dokar ta buƙaci kamfanonin sadarwa da su ringa ajiye tarihin abubuwan da mutane suka yi a yanar gizo har na tsawon shekara ɗaya. inda suke buɗe kundin ajiye bayanai ga kowane ɗan ƙasar wanda hakan yasa ake ganin zai iya zama hatsari idan ya faɗa hannun masu kutse ko aka kwarmata.